jiya an buga gasa na kusa da na ƙarshe a kofin nahiyar yankin turai tsakanin ƙungiyar kwallon kafa ta portugal da ƙungiyar kwallon kafa ta west inda ƙungiyar kwallon kafa ta portugal ta yi wajen rod da ƙungiyar kwallon kafa ta west da ci biyu da nema a gasar kofin nahiyar yankin turai na shekara 2016 wanda ake yi a kasar faransa a matakin kusa da na ƙarshe kuma wannan shine karo na biyar da ƙungiyar ƙwallon kafa ta portugal ta taɓa zuwa wannan mataki na kusa da na ƙarshe wannan nasara da ƙungiyar ƙosar portugal ta samu ya ba ta daman kawowa wasan ƙarshe kuma shine karo na biyu da ƙasar Portugal din ta taɓa zuwa gasan ƙarshe inda ta buga a shekara ta 2004 tsakaninta da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Greece yayin da Greece ta sha Portugal ɗaya da nema. A dai wannan gasar a ƙasar ta Portugal aka buga ta. Sai kuma wannan karon da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Portugal take jiran wasan ƙarshe tsakaninta da ƙungiyar ƙwallon ƙafa na Germany ko na ƙasar Faransa wanda za su buga gasar kusa da na ƙarshe na wannan kofi yau din nan da misalin karfe 8 na dare agogon Najeriya, Nijar da Kamaru. Shi kuwa ɗan wasan kasar Portugal Cristiano Ronaldo ya sake shiga cikin tarihi ne na yankin nahiyar Turai inda ya zama mutum na biyu da suka jefa kwallaye ko suka fi kowa jefa kwallaye a raga a gasar nahiyar yankin Turai yayin da a yanzu ya kamo tsohon dan wasan kasar Faransa Michael Plantini inda kowannensu ya jefa kwallaye tara-tara a gasar nahiyar yankin turai haka kuma ronaldo ya fi kowa buga wasanni a gasar nahiyar yankin turai inda ya buga wasanni har guda ashirin bayan haka ronaldo shine mutum ɗaya na farko da ya fara zuwa wannan gasa na ƙarshe har sau uku dukkan wannan tarihi ya same su ne a gasar nahiyar yankin turai shi kuwa shahararren ɗan wasan ƙwallon ƙafa na kasar argentina mai bugawa barcelona lionel messi da mahaifinsa sun ce za su ɗaukaka ƙara bisa hukuncin da wata kotu da ke ƙasar spain ta yanke musu hukuncin na zuwa gidan yari har tsawon watanni 21 da kuma tara na kuɗi bisa tuhumar da kotun take musu na rashin biyar harajin dukiyar messi da ke ƙasar da ake juya ta a ƙasar faransa na shekara dubu biyu da bakwai zuwa da tara. ta bakin lauyan mai kare messi inda lauyan ya gaya wa 'yan jaridu yana da tabbacin za su ɗaukaka ƙarar zuwa kotun koli na ƙasar spain ya kuma ce suna da kyakkyawa ko ƙarfin gwiwar samun nasara. lafiya.